Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai A dade ana yi sai gaskiya kashi na goma sha biyar. Majid ce an dan Allah ki haƙuri, Ban san me yasa miki haka ba. Hajiya Aina ta murmusa ta ce haba Majid ba komai wallahi. Inda sabo na saba so kar abin ya dame ka please. Murmushi ya ce mun gode anti. Ta buɗe motar ta ciro wani envelope ta ce gashi ko Majid ya miƙe hannu ta ce haba Majid kar ka min haka dan Allah ka raba." Na san kana da bukata. Majid ya sa hannu biya amsa yana godiya. Har ga Allah tana son jinin Abba. sosai take son majid ta ja mota ta wuce sai daga tafiya ta kafin ya shiga gida cikin ɗakin dadi ya sallama yana jin yadda mummy ke balbale shi da masifa dadi ya banza da ita ya kyale mijiji ya girgiza kai ya shiga da sallama dadi ya amsa ya ce hatta tafi mijiji ya ce eh gashi ta ba ma dubu ɗari ne dadi ya ce Allah sarki aina hadda ɗawainiya haushi kamar ya kashe mummy wayo abba ke yaban wata lalle ta yi sanyi tana jin inda yake cewa majid to Allah ya saka da alkhairi sai ka je kai sai abincin gida ya ce to dadi ya fita dadi bai fita kan mera ba ya fice shi ma sai ya fara zuwa ya kwaso provision kala kala sai da ya cika budda abinci dikin da rayuwa ta zo musu ko ba kuma ba za su rashin abinci bane watannin nan dikin da rayuwa ta zo musu ko ba kuma ba za su rashin abinci bane na yan watannin nan masu zuwa yana duki na jiwa ta fado mai a cikin kwanakin nan tashin hankali ya hana shi tunanin komai Rubasa ya ɗauki hanyar rijiyar zaki sun kaɗan ya bayyana kofar gidan Hajiyo. Sallama ya tare da tura kofar kusa kai yayi. Kamar an ce daga kanshi daga gefe ya daga kai. gaban shi yanke ya fadi idan shi kamar ya fito tsoro ya mamaye zuciyarsa abu kamar almara da sauri ya ƙara sakin da bishiyar zogalen da ya ga hajji a kai inda da ke kaɗo zogalen tana yaddawa a ƙasa muryarsa na rawa ya ce hajju sauko don allah sauko na tuna jin murya shi ta fito da murna hajji ba ta so ganin majid a yanzu ba saukowa ta yi a hankali da farin ciki na juwa ta ce ya majid murmushi kaɗai ya mai da duban shiga hajji ya ce yaba hajju ya kai kika iya hawa bishiyar nan ba ki tsoron ki faɗo in zogalen yake sanci ci da ba siyo ya kamata ki ba kin kama kin hau bishiya inda Allah ta kasance fa sai da baya wuce rana kika faɗo ba dan Allah kake sake hawa bishiyan nan in zogalen ne yake bukata bari in je kasuwa in siyo miki da ba sai ki sha wahalar dafawa ba bai jira amsar ta bai juya ya suka gangaro ma hajjo najwa ta ce oh ashe bai san ita ke saidawa ba baki da daga ta kira majid ya majid ba tare da ya bai ce najwa ki tsaya yanzu dawo bari in siyo hajju zogale da kuli ta ce to ina zaka je siyan bayan ga mai zogalen nan ka bari a gida Cikin tsaya ba wai dan ya fahimci abin da take cewa ba. Ya juyo a hankali ya ce, "Ban gane ba." Aje ta mata alama da ido. Na ji wata haka ban shi ta ce, "Ina nufin zaka je siyan zogalan, bayan ga mai zogalan ko dafawa ba ta yi ba, balle ta je kasuwa ta saida." Ganin bai fahimci abin da take cewa bai sa ta cewa. Haje mai zogale sunan da 'yan kasuwa suka fi sanin da shi kenan. Ina da zo kusan kwana takwas kenan, ban taɓa ganin ta ci wani abu sai zogale, kaga har ta koya min ci. Wannan bishiyar kullum sai ta hau ta tsinko sai ta dafa, sai ga ta daka wani abu kamar dutse a mai ba ke ce masa uli uli yes kuli sai na raka ta kasuwa ta saida kullum fa sai mun fita ina nufin kowace ranar duniya inna ina wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairan minha zuwa ya sami kasa ya dafe kanshi da hannun shi kuka yake yi kamar ran shi zai fita a jamma kuka take yi wai ka kashe ke tallan zogale kullum sai ta yi gangancin hawa bishiya kakashi maman alhaji abba abu ya ilahi sai da ci kukan shi ya gaji kafin ya rarrafa gaban ta yana roƙon ta gafara kamar shi ya mata laifi yana tausayin baban shi ya san yau dadi ya mutu ta zai je saboda yanda ya banzatar da rayuwar mahaifiyar shi rokon ta kafara yake na taya mu baban shi kuka take yi sosai na ji na taya su da kiraje ta ta kukanta ta dago majid ta ce abdallah yi shiru baban ka min komai ba tsakanin da abba addu'a ce kawai wani dan ƙure zai fi mahaifiyar cikin wannan hali wani dan ƙure zai share shekaru sama da biyar bai ga mahaifiyar shi ba kuma dukkan suna rayu wani dan ƙure zai hukunta da mahaifiyar shi Haji ta katse ta ce, Kul Abdullah bayan abu ba ne, ni na sani wallahi ba yin shi bane yanda na nuna ma abba su fiye da dan uwan shi wallahi ba yin shi bane kar ma ka zarge shi na yafe ma abu duniya da lahira Allah ya fitta shi daga halin da yake ciki Majid ya so ya gane abin da take nufi amma zuciya shi ba ta son ta aminta da zargin yi saurin kawar da tunanin a ran shi ya ce Haju Kina da da kamar abba abu. Kina da jika kamar Abdul Majid duk da mu rayuwar mu da daddan garda amma kin fi karfin tallan zogale kin fi karfin hawa bishiya wannan mutane suka san asalin ki wallahi sai sun dinga la'antar dadi kuma wallahi bakin mutane sai ya bi shi Hajji ta fara ta kare kin gama zaman gidan nan zaki kuma gaban danki da jikokin ki? na jiwa taimaka min ki hada min kayanta a Abdullahi, kar ka min haka ni dan ta kafa ta a gidan Abba ka dai bari kawai banna anan mujiri ce da gaskiya ce ba zan baki anan ba wallahi gida za mu tafi Haji ta fishe da kuka tace mamarka da ta tace kar in sake zuwa mata gida in dana ne zai dinga zuwa yana gaishe ni gaban Abba ba bai ce komai ba kar ka ja min wulakanci dan Allah mujiri shi ya baci kwata-kwata mami ba ta kyautawa da da yanzu ba ɗaya ba ne, ba wanda ya sai ki kuma mece ba zan bari ba ki yadda da ni sai da suka yi muhawara kafin Hajji ta amince za ta fi Majid da ɗin idan ta ga za a wulaƙanta ta za ta dawo ya amince jikin Najwa ya sanyi ganin za ta koma gidan jiya Majid ya lura da ita ya ce kake damu ina tare da ku Rumishi suka ma juna Hajji ta ɗauki kaya kala biyu ta saka a jaka don a ce wata ba za ta kwashi kaya da yawa ba in zama bai daɗi ba dawowa za ta yi har shi ma gaban shi faɗuwa yake don bai san yadda mummy za ta karɓe su ba yi fakin a tsorace suka shiga gidan a falo suka iske Musin na kallo oyoyo ya tashi ya mai ya bisa hajja da ido mujid da ce muhsin ka gaida hajja ba cikin hausa shi ya ce ina kwana hajja hawa ya cika mata ido wannan jinin abba ne amma ko haihuwarsa bata sani ba ta shafa kanshi ta ce ina wuni da yago ya gida kai mujid da ce je ka kira min zuzu da zaini da gudu ya dakin ziyara yana kwada musu kira yayi ziyada yayi zaini ma yayi majid na kiran ku na na ji muryar mijin ta fito tana yauki idan ta yi sauka akan najuwa najuwa gaban ta ya fadi na ta dore fuska mai majid mai wannan yarinyar ta dawo yi a tsaye kalle ta ce zauna bai shi babu wasa ya sa ta zama Ba ta damu da tsohuwar da ta gani ba ziyara ta shigo falon da sallama murmushi kai ta mana ba tare da ta ce komai ba ba wai dan ta san hajjaba ta gaishe ta hajji ta ce ziyara ce majid ce eh ita ce ya kalli ziyara ya ce zuzu kin san wannan ta gida ta kai alamun a'a ya jinjina kai ya ce ta tashi ta kira zan yi ma kafin ta zo sai ga zani ta fito rai a ɓace ba ta san abin da zai dame ta ta fito ta kalli hajji shi keke ta so ta gane ta dan ta santa da wayan da ta je gidan hajjo dan dai kawai sun dade ba su hadin nan bane ko nuna alamun ta santa ba ta yi ba ta ce ya miji da gani a dakile ce baki iya gaisuwa ba ko baki gane ta bane baki ta turo ta ce ina wuni Haji ta amsa tana murmushi ya miji da ce bari in kira momi duk da gaban su duka faduwa yake yi amma sun dake miji da shiga dakin yana sallama fushi take da shi da dadin shi saboda zuwan hajiya aina'u yace momi mun yi bakuwa. hararar shi ta ce waye yace ke dai ta so momi na jan hannunta ya suka fito falo Najma ta hango bata gane ta kusa da ita ba ran ta bata tace dawowa da ita kai har suka zo gaban tsohuwar me ta tsakanin da Allah bata gane wace ce ba sai da Hajji ta bude baki ta ce. me ramin wani lafiya kamar ta arta a dan dago mai muryar baki na rawa ta ce, Hajjo ta juya ta kalli miji cikin rashin fahimta me yake a nan Hajjo miji ya saurin cewa don uwa ta zo gidan danta sai a ce me ta zo yi miji ya kalli kannan shi ya ce ziyada zinatu muhsin wannan kaka ku ce ita ce momin dadi Momi ta ce me kake yi? Me yasa ka kawo ta nan? Ya ma kai ka san inda take? Majidi ya ce Momi aji ta dawo nan da zama mutuwa ce za ta raba. Gidan ɗanta ne. Wata shewa Momi ta saki ta ce wata man bala'i ka fara shaye-shaye ko Majid? Kowa ka gani ka kwaso ka ce nan ko? To wallahi baka isa ba. Tun kuruciya ban zauna da Hajiba yanzu ba zan zauna da ita ba wallahi. Dole ta koma inda ta fito. bi ta kanta bai ce ziyada ina so ki koma ɗakin zai nemi da zama. Ki bar mu na da wa ɗakin ki kin ji? Ziyada ta ce oke yaya da dan ɗaukin ta. ba tana da saurin sabo bane amma sai ta ji son kakarta ta matsa kusa da ita ta ce da jiwo taimaka ki taya ni kwaso kayan tsohuwan nan bari nuna mata ɗakin ta haji ta dariya ta ce ke ce da ya tsohuwa kina gani na sabon jini na jiwo ta dariya Ziyada ta kama hannun haji ta miƙar da ita mami ta binciko ziyada ta ce kar ki taɓa ta majalishi ma janye mami tare ɗaga murya ya isa haka ya isa mami wani ki ce fa kike mata haka kamar wata shara mami ta ce sharar ce mana ran mace ta yi ce mami wa billahi la ilaha illa huwa ba mu bina ba shi rantsuwa idan kika takura ko kika musguna haji a da take zauna a gidan nan zan tafi zan baki momi kuma wallahi ba zan ƙara dawowa ba kin dai jiran tsohon dan musulmi baki na rawa tace Majid barazana kake min yace a ina da gaya miki ne idan na tafi wallahi ba za ki ƙara gani na ba to ya kawan ɓawon zuciyarta lakwas tai wuce take ba ta son abin da zai raba ta da Majid fu ta wuce ɗaki kamar za ta tashi sama ya kalla ne yace ita kuma Najwa bakwa ta ce ba ruwan ki da ita ko kallon banza kike mata da gaske za rabu da ke nana nana ta kuli iya kulluwa ta tashi afsace ta wuce ɗaki Ziyara ta ce, "Kake da mu tsohuwa mu je daki Hajji ta dariya ta ce, "Za ki san tsohuwa in saurayin ki gane ce ni yake so." Suka yi dariya duka. Mace ta ji daɗin yadda Hajji ta sake lokaci guda. Ya zaro ya shi kira dadi ya ce, "Ya dawo gida akwai babuwa tana jiran shi." Dadi ya ce, "Dama yana kusa da gida gashi nan kuwa Dadi na dawo Majid bai ce mai komai ba, ya ji hannun shi ya tura shi ɗakin ziyada. me ko kamar ta yi hauka cikin ɗaki, miki faruwa da ita ne. Asirin da ta ya fara karyewa ne? Ya aka je gidan hajjo ya aka hajji ta yadda ta zo inda suke. bayan boka ya tabbatar mata da cewa sarar bike nan da abba ya kai abba ke mata gardama har yana wurganta da mugun kallo tab duniyar nan ta juya mata baya a fili ta ce na shiga uku ne mero rami wa tsamurewa da duhun da ta yi ba zai sa ya mance fuskan nan ba fuskar ta ta yi sanidiyar kawo shi duniya fuskar mahaifiyar shi fuskar mahaifiyar shi ya gani a jikin mudubin ɗakin ziyada hawaye suka so dare a kuncin shi bai tantance ba shin da gaske ita ce ko ba ita bace ba matsuwa yake ta yi har sai da ya zo dab da ita kafin ya zube akan gwiwoyin shi a gabanta ba su ji shigowar shi ba sai dai ganin shi suka durƙushe a gaban hajiya yana kuka baki na rawa ta ce abba cikin muryar kuka ya ce umma ziyarar ta ji hannun najuwa suka fita suka bar musu ɗakin kasa da rewa ta yi ta fara hawaye dadi kasa magana ya yi sai hawaye sai ya buɗe baki zai yi magana sai ya kasa ita ta ce kar ka damu abba ka yi magana kuka mai sauki ya saki kamar ƙaramin yaro umma ni mai laifi ne na sani ni watsatsai ne na sani ni butul ne na sani duk sanda kika nuna mu umma ni na sa kafa na shuri ni na hukuntar da ke fiye da shekaru biyar ban san cin ki ban san shan ki ba umma Allah ba zai ban ni ba ke ma ba za ki yafe min ba amma umma ki sani ban san me ke ɗawainiya da ni ba amma wallahi bayan yana ba ne wallahi ban sanya abubuwan ke faruwa ba murmushi mai ciwo ta yi ta ɗauko hannu ta shafa fuskar shi ta ce abba na sani na san bayan kanka bane kar ka damu akwai Allah Allah ba zalimin kowa ba ne. Allah na yafe komai banda haƙƙin mutum inda ina da haƙƙi Allah ka bi min na akan duk wanda ya shiga tsakanina da na Allah ka bi min na. wahalar da na sha Allah ka sani Allah ka isan min kai shiru abba ka sake zubar da hawayenka na yafe maka gida kai amma ya kasa da kuka kamo kanshi da hannu biyu ta karanta mai ayatul kursi da aminar rasulu sai wasu daga cikin ayoyin shifa ta tofa mai akai ta shafa kanshi shi kuma ya dora kanshi akan cinye ta yana sauke ajiyar zuciya ziyarar ta na zuwa kishin dan dora abinci ziyarar jin ta take cikin farin ciki zahiri ba ta son mutane amma sai ta ji ta sake da najuwa kawai yau nishaɗi take ji Duwan samu bitamin ya agushi ta ce da najuwa za su yi Najwa da kallon ta take ta yi, da ta kasa daurewa sai tambayar ta me tuwo. Ziyara ta kalle ta da mamaki. Ya za ta ce bata san tuwo ba? Ai har ganin sun san tuwo. Yanda daga Najwa na yi ne yasa ta zargin ko Najwa yar ganin ci kuwa. Amma rana ba ta ƙarya. Ban labarin ƙasar ku gana, in ji ziyada. Tam, gaban ta ya buga. Bata san komai game da ƙasar gana ba, kuma har yanzu bata farfaɗo daga yadda ɗin Najeriya ba. Nagartar da zai ta ziyada ba zai sa ta yadda da su ba har ta buɗe mata sarranta. Inda inda ta kama yi, a takaice ta ce zan baki labari wata rana. Yanzu zai mai da hankali kan tuwon. yanayin da ta magana ya sa ziyara zargin ta amma dan ba ta da hujja ya sa ta kauda tunanin wani abu haka suka cigaba da girkin har sai da suka gama dole miyar da gushi kafin Najwa ta fita dan ba ta son warin kifin ta ziyara ke yin farfesun catfish wata fara ta ga dadi na baki har bakin ta na rawa ta ce dadi me ke saka farin ciki ga lalaye kalle ta yace jiminan da wata magana amma na gani mana hakka tambaye ni me ke sani farin ciki ga abu a zahiri kin san yau sharman da na ganta yau da ta ce min ta yafe min sai na kamar an soke min dusan uhu da aka Allah ya ma Abdulmajid albarka yanda ya sa da mahaifiyata ba zai taɓa taɓewa ba da sunan Rabi mamaki yana mai magana sai dai ɗin da ta ce haɗuwa suka ga baki ɗaya dining table da kyar da ya samu momi ta fito dadi jiki sai rawa yake ya ɗauko kula farfesun kifi ya turo mace gaban ta ya ce umma ki ce murmushi ta mishi duwa ta mace banda da ta ce amince haka abu kaɗan dadi zai ce umma kaza umma kaza haushi kamar ya kashe momi kowa da cin abinci banda na jiwa da ke ta juya cokali ta zurfafa a nata tunanin mama da papa tare suke cin abinci ke wasu take ji ko a wani hali suke ciki mutum na lura da ita ya ce yare na juwa kun dafa miki indomi duk suka kalle shi da mamaki barin nan da take ji kamar ta magure shi na ji wata murmusa ta ce a'a ina iya ci ya ce baya to ci in ba za ki iya ci ba a dafa miki indomi da su ma ɗauki numfashi tana haɗe tuwon nan don ba ta son warin kifin Najwa ta fara tashi tace ta koshi. ta tace ki kara mana yar ta. Najwa tace na koshi. Mirat ta bi baki. Najwa ta mike ta koma ɗaki. Hannu da dora akai hawaye suka fara sintiri. magana ta fara makanta da ƙarfi na jusa da abu zama ne ya kawo ki najeriya shin kina yin abin da ya kawo ki kin san halin da kika ban mama a cikin kwanakin nan ke baki nemi yayin ki ba ke baki nemi mama kin sanar da ita halin da yake ciki ba duk da za ta shiga damuwa akalla aiki a kira ta ki sanar da ita halin da yake ciki ko ta rage damuwa ki gaya mata kina lafiya na juya za ki zama shashasha sai ta fashe da kuka ta ce mama ki yi hakuri zan yi ban san wa zan gaskata ba ban sanya zan ce mu ji da kira min ku ba bayan na gaya mishi wani labarin na daban me zai farin asiri na ya tuni me zai faru in ya kare ƙarya nake mai tambaro? kila zai kore da gidansu ne kuma bana son dauki wannan kasata ba zan bashi damar sanin wace ce ni ba dole in tashi da kafafuwa na in yi abin da ya kawo ni ƙasar nan haka ta fara surutai ita kadai dole fa ta fara fita neman yayin da amma ta ina da asuba bayan sun dawo daga masallaci ɗakin hajji suka nufa tana zaune kan da duma dadi da majid suka shigo da sallama sai da ta shafa addu'a da take yi ta amsa sallama su daga gefe suka tsugunna majid ya gaishe da ita yana tambayar ta ya kwanan bakunta ta alhamdulillah na da ke kan gado ta gaishe su mujire miki ya ce bari ya koma ɗaki suka yi sallama ya wuce ba dadi a nan na ta koma bacci dadi da suka shafi rasa har gari ya waye da sauri mami ta shigo ɗakin sinima tana kiran ziyada ziyada ta fito daga toilet da sauri ta ce ya dai mami da sauri mami ta ce yau dan dafti gwamna zai zo wurin ki yanzu muka yi da her excellency ziyada ta ɗaure fuska ta ce mami ni wallahi ban san haka dan Allah ki ce kai ya zo hajiya mai ta hulan lashin ta kan cewa ta rufa mata asiri ta shirya yanzu zai zo fa tashi kawai ta shige toilet Mummy ta kalli Zainab da ke kwance ta ce, "Zaini, please ki mata magana." Daga gida ta yi alamun oke. Zainab me yasa yake yin haka? Ba gwara yi miki auren ba. Ni yanzu da nake zaune a nan kin san yadda nake ji. Ji ke kamar in koma Kaduna ko Khalid zai wulakanta ni ba zan yi fushi ba saboda ina son mijina. Kuma auren shine rufin asirin mace. Ki saurare shi in ya zo dan Allah. Dan mataimakin gwamna ne fa. Yanda muke shiga matsalolin nan kala-kala kika aure shi ai mun warke. Mummy ta bi shan wahala, ki ma za ki ci bar karatun ki a bis ba sai an saki a wani biyu ke ko na zuwa ba. Ki tunani, ziyarar ta kalli yi ta tawatsar kamar ba za ta yi magana ba can da ce auren jari kuke so in yi kenan hmm. zan saurare shi ne kawai don mu fahimci juna amma in bai ba Allah sa dan shugaban kasa ne ba zan aure shi ba abu ɗaya na sani shi ne. ba zan taɓa auren wanda ba na so ba ta tashi da wuce ɗakin sa hajju karfe uku na yamma jikin mai rabari yake ganin sha tara ta arzikin da ake ta shigowa da su da kanta ta shigo da amjad haffalo amshin shi ya kaure falon gaba ki ɗaya mai kamar ta mai sujjada take ji ta ce bari in turo maka ziyaran ko ya ce oke momi Mene ta shiga ciki? Zinati ya fito da hannun shi, tana karairaya ta matso sai ya ta burge shi. yace ce me sunanki? Ta ce Zinatu Abba Abu. Ya dinga mata tambayoyi tana bashi amsa. Ya ci bandal ɗin naira ɗari biyar ya ce ta siyi chocolates. Ta karɓa ta ce ta gode. Hatta juya za ta shiga ciki ta juyo ta kalle shi ta ce ina fatan za ka aure ‘yar uwata ziyada. in ba ya ce insha Allah. Ta sa kai ta wuce ciki. Fama take ta yi da ziyada akan ta fita su yasa ta ki. Mumi ba ta da wani zaɓin da ya wuce ta roƙi ji ta roƙe ta ta fita. tace hajo ki ce mata ta ji bakonta na jiranta ba daɗi abin shiga shi dan babban gida ne bai saba jira ba Haji ta ce yau ga ziyar banza ina ka taba gudun masoyi ba za ki tashi ki tafi ko in saba miki haka ake yi sun kuma sai ta hau lallashin ta tace so yake ne jini miki sinacin ina laifin wanda yace ce yana son ka gaisuwa ce ba za ta rage miki komai ba ta turo baki ta ce Mu kin gaya mu yaya miji mere ta ƙarya ta ce ai abokin shi ne shi ma ya mai kwatancen gidan ziyara ta miki ta ji hannun na joye ta ragata me da ta galla na jiwa harara nan da nan na jiwa ta zame hannunta ta ce ki je kawai diyar ko ta ce in ba da na jiwa ba ita ba za ta ba ta ta na jiwa ba dan sarar mira ba ta man na jiwa ta raka ta suna fita ta bayan su ta ce ki na jiwa zo ki kawo mishi abin motsa baki na jiwa ta ce oke mami jiki ziyara yanzu zo. ziyara ta yi gaba mami ta sike yin na jiwa suka wuce kicin ta yi sallama kanta a ƙasa yi miƙe tsaye sweetheart sanar da zuwa ziyara ta ɗauko kai ta kalle shi mai ta can kallon da shi ne ba so wuri ta samu ta zauna ciki ciki ta ce ina wuni cikin doki ya ce lafiya lau beautiful ya sako ƙasa kamar mai neman gafara yayye ta dago kai ta yi ya ce ina momi momi kinga ta ta dago kai ganta da kyau shikenan suna na amjan ziyarar da ya ko cikan ka bata ce mai ba yayye ta yi magana ta yi shiru haka ya tagumi ya tsira mata ido nana ta fito tana karereya sarki na sanin da zuwa da fara sa gaisa ta gabatar da kanta matsayin matan majid yayin ziyada sai gaisa ta ce to sarki na na baka lafiya ni na fita sai mun sake haduwa a sha soyayya lafiya yayi dariya tare da daga mata hannu takeici kamar ya kashe ziyada nana bata yi ba ko kaɗan haka momi da zainima suka shigo suka gaisa momi ta ce ka ci dan naman please ka saki jikinka nan gidanku ne murmushi kawai yayi momi ta yi yada ido alamun ta kula shi ziyada ta ɗauke ido haka amjad ya cigaba da surutun shi amma a banza Najwa ta shigo da sallama dauke da ta cike da kayan makulashe ta kusa ta gaida Amjad ya amsa da fara'a yace ya sunanki tace Najwa yace nice name ki yar ta ce Najwa ta yi saurin kallon ziyara ta ce mm, mm, mm, eh yace Najwa ziyara ta ba magana ne ta ki min magana ki gaya mata tana wahalar da ni please Najwa ta murmusa kawai ta kama gabanta da momi ta gargaɗe ta da ta kai mai ta juyo haka ya ci gaba da yi mata fira ba tare da ya damu da ta tanka ko ba da tanka ba yana ta bata labarin France inda yake karatu sai kuma maganar momi amma ta fari ne kyakkyawa sai dai siriri ne sosai dukkan shi ziyara bata ja burge ta ba ko dis ita ba ta son namiji haka ya cika surutu kuma ta lura da shi dan momi ne abu kaɗan zai ce mumin shi kaza mumin shi kaza haba surutun shi ya cika mata kunne gode wa Allah ta idan ta juya shi ta yi ƙara alamin kira ya shigo tana jin shi ya ce minti ɗaya su bari a amsa kira shiru ta bata amsa mai ba Port Harcourt Nigeria ya tsaye shi tare da kara waya a kunnen shi na murmushin mugunta hello amjad sahabi ina jin muryar shi a gaggauce ya ce na'am wani ne zai sake murmusawa ya ce wannan zai ta salamu audu ne da murna ya ce a'a oga kai ne a takaice ce eh Amjad ya ce wow kwana biyu tun a France. Zai dai soma kulluwa da surutun Amjad dan ya san shi sarkin surutu ne. To shi ba wannan ya kira shi ya ce ba. Ya dai daure ya ce Amjad ka je zance gidan Abba Abu wurin ziyara ko? Amjad ya kalli ziyarar da ke wasa da yatsun ya ce eh ya kai ka sani. Zai dai dariya ya ce ya ba zan santa ba auren da kake sanyi Amjad baka da hankali ne? Ka san ban san shiga harkar mutane amma da naji kai ne kake neman ta shi yasa nace zan gaya ma. Duk da a baya ba wani shiri muke yi sosai ba amma ba zan ga abin da zan cutar da kai na dauke ido ba. Amjad ya dan fara tsorata ya ce sai ban gane ba zai da ce ka binciki Khalid mai kuɗi a garin Kaduna tsohon mijin zai ne na san za ka ga zai nema a gida Khalid ya sake ta ne saboda ya kama ta da kwartuwa a ɗakin auren su sannan matan mijin nana ya salam wannan matar shi ya ce wannan kai ya ce mugu ya sulo karuwa ce mugo ya iska ce in baka yi ta bane turo maka hotunan ta ta WhatsApp sannan ziyarar da tana karatu a BES University da aka gano ta yi ciki shine suka nema mata da aka gano ta yi ciki shine suka nema mata transfer suka cire ta daga makarantar suka bar da cikin a Clinic idan kana tantama ka je ka binciki clinic din da kake ganin ziyadar nan ka misala, ai ta fi su iskanci dan ta dame su ta shanye hajiya mira kuma ka bincika ka ji halayyata ko gurin mom ɗinka ka tambaye ta halayyata da suna school amjad da ka taka ji da kyau alhaji abba abu ya samu karya arziki ba su da komai sai gidan da suke ciki bar gida tan fatsi da shi kadai suka mallaka duk buga buga suke yi so suke sa da kai ita su samu hanyar ta tsakka irin wannan yarinya kake son ka aura babanka mutum ne mai mutunci auren ya abu abu zubar da kima a halin ka ne amma ya shiru yana nazarin Zaid. Ya ce daga gaske kake wannan maganar? Zaid ya dan tsaki ya ce ka yadda da ni ba da wani abu da zan samu idan na musu share Kana da hanyoyin da zaka bincika ka gani. Kawai naga ya kamata ka sani dan ni na san halayyar su kaf. Da makwabta ne mu a Abuja. kai yi amfani da kwakwalwarka. Wannan namba ta ce in kana buƙatar wani abu. Dip zai ya kashe wayar. Yi murmushin jin daɗi ya san ya ci nasara. Alhamdulillah, to ‘yan tsakar gida, ku yi haƙuri mu kwana a nan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo kashi na goma sha shida ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da kuma na ra'ayin ku tambaya cin yara ƙorafi ko yabawa haka zalika